بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح وسلم تسليما كثيرا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبيا تتبت على مر وجسر فيه لك هذا ما ولنا يمشينا الصبر يمشينا هو مشاشدا هو مشاشدا جوات التقرير وتنجيو شجرة تبدين هو مشاشد أختي ميلادية هنا يمشينا ديار جوات الرجل العاشر شجرة تبدين هو الحمد لله أجر السمو نقوم شابطي لا بتاشي أئن ما قد أيا أجر السمو نباتا أجر السمو نباتا من بارا بغانا لي أطعاب الله أكتوانا نتبه والبرقى نتبه الجيلة إلا ما نمتشي الباب الثاني في الصلاة بعد نفرته باب الإيمان أكا صلى بعد نجيب إيمان أكا صلى malam ya mana bayanin muhimmancin sallah wanda yake yau za mu tashi fasali na ɗaya na farko a cikin wannan fasali a cikin wannan babi wannan fasali fasali ne da malam ya ware shi da guda domin ya yi bayanin abin da ya shafi salloli da suke wasu babu abu na farko kenan abu na biyu kuma ya yi bayanin lokacin kowace sallah kenan a wannan fasali muna da manya-manyan abubuwa guda abu na farko waɗanne ne salloli wasu gabu mana a salatu maktuba da wannan bawan Allah yake idan sallaitu maktuba idan ne sallar da aka ɗora min wasu sallah abu na biyu wannan lokaci ne lokacin kowace sallah yanzu babu fasalin yana ɗauke da adadin sallolin da suke wajibabi da kuma adadin lokacin kowace sallah idan ake magana akan abin da ya shafi salloli da suke wajibabu ma'aikin Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya aika mu'az ibn jabal zuwa kasar yaman yace innaka tati qawman min ahli alkitab فليكن أول ما تدعون إليه شهادة الله إله إلا الله فإن ما طاوك لذلك فاعلم أن الله قد اقترب علينا خمس صلوات yace farkon abin da za ka kira yanzu shine su shaida babu abin bautawa ya da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala idan sun amsa maka akan haka sai ka ce da su kuma Allah ta'ala ya wajabta musu salloli biyar yanzu ya nuna mana salloli da suke wajibabu salloli ne biyar wannan kenan abu na biyu kuma Allah madaukakin sarki yake mana kowace sallah tana da lokaci Allah ta'ala yana cewa inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta inna salata lalle ita sallah kanat ta kasance ala al-mu'minina akan mummunai kitaban wajibi موقوتا وجعك مقوة في لوكك ينام يعني قوة تسلى كذا في لوكك انت بي حالتا مثل يسلى كافل لوكك انت كما يدى بي حالتا مثل يجيوك انت تسلى كيبا لوكك انت يافتا دومن قوة تسلى كذا في لوكك وانا عادة في سورة المسائة تثبت من الهاتف ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هذا ما وسعى في سورة الإسراء كما بياني akan abin da ya shafi lokutan sallah Allah ta'ala yake cewa aqimu salata li dunuki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda Allah ta'ala yake aqimu salata kuma ka tsaya da sallah li dunuki shamsi a lokacin da rana ta gushe daga sararin sama haka nan zaka ci gaba da wannan sallah ila ghasaqil layl har zuwa dubin dare kaga aqimu salata li dunuki shamsi يا شافي صلى الظهر بسلا العصر إلى غسق الليل زوا بدون الظهر يا شافي صلى المغرب بسلا العشاء يا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن الفجر كما ذكرته صلى الأصبع والذي تولى يمنى نوبه صلى الأصبع كان هذا كلام الرسول قرآن الفجر صلى الله كلام وسلم صلى الليل إن قرآن الفجر كان مشهودا lalle karatun sallar asuba